بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da ashirin da uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da daya bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na 17 ga watan 12 shekara ta dubu biyu sha takwas ga watan sha shekara ta dubu biyu miladiya jiya dan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen suratul hujurat yau kuma farkon suratul qaf suratul qaf sura ce ma'ana an saukar da ita bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina kuma ita ce jerin sura ta hamsin cikin surorin alqur'ani tana kunshe da ayoyi 45 muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana jagoranci wajen fassara ayoyinta tare da yin aiki da su ya Allah ce a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منزل منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا مثلا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد بسم الله الرحمن الرحيم قاف لفظ القاف ينا قيد daga cikin بأجي كلا الحروف المقطعة wato dangin haruffan da aka buɗe waɗansu surori na al'ƙur'ani da su sura ɗaiɗai har ashirin da tara daga alif lam mim ta suratul baqara zuwa nun wal qalam wa ma yasrun wanda ita ce ta karshen su wata surar a buɗe su da haruffa uku kamar alif lam mim wata a buɗa ta wato da haruffa biyu kamar ha hamim wata da harafi da wata da hudu wata da biyar waɗannan haruffa ubangiji ta ala ne kadai ya san me yake nufi da su amma idan kuna bincika waɗansu littattafan tafsiri za ku ga an ce qaf sunan wato sunan wani dutse ne da ya kewaye duniya ana kiransa da suna jabalu qaf shi ne ke kewaye da duniya bayan wannan dutsen akwai wani teku da ya kewaye shi bayan wannan teku akwai wani dutsen da ya kewaye shi har a kawo wajen guda takwas da sauransu dukkan wannan isra'iliyar na Allah bi ayyukum qaf babu wani dutse mai suna wani jabal kaf da yake waye duniya isra'iliya ne khurafat ne kaf din nan ba wanda ya san abin da ake nufi shi sai ubangiji subhanahu wataala mu abin da zamu fahimta kaf ɗaya ne daga cikin hurufin hijaiya wanda suke farawa da alifin bukari da yawo kuma da waɗannan harufa ne aka gina kalmomi wanda da wannan kalmomi ne kuma aka gina jumloli na alkur'ani ne an gane ko Allah ce wal qur'anul majid ina rantsuwa da alqur'ani al majid idan an ce al majid ko dai zanto wasi'un fi ma'ana mai yalwatacciyar ma'ana ko kuma ya zanto kasirul barakat mai yawan albarka lalle alqur'ani littafi ne mai yalwatacciyar ma'ana sannan kuma littafi ne mai yawan albarka kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab bal ajibu an ja'ahum munzirin minhum bal bari ajibu an ja'ahum su mutanen maka sun yi mamaki an ja'ahum munzirin minhum domin mai gargadi ya zo daga cikin su yaya ake za a tashi turo musu manzo sai a turo dan adam sananne daga cikinsu su dan ba turo musu mala'ika ba wai wannan shine abin da yake suna mai fa qala al kafirun har kafiran suka rinka cewa hadha wannan abin mamaki cewa za a turo mana manzo cikin mutane a madadin a turo mana mala'ika an gane ku to saboda haka suke cewa haza un ajib a idza mitna wa kunna turaban shi yanzu bayan mun mutu mun kasance to daya za a ce za a farfado da mu zalika raj'un ba'id lalle wannan mayarwa karo na biyu mayar da halittar mu karo na biyu bayan mun shiga cikin kasa mun lalace raj'un ba'id mayarwa ce manisanciya ma'ana abin ba zai taɓa yiwuwa ba kuma ganin ba zai yi a ce ubangiji ta Allah sake farfado da su bayan mutuwar su wallafi qad ya'lamna ma tanqutu al-ard minhum wa indana kitabun hafiz بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر Allah ce qad alimna ma al ard minhum hakika mun san abin da kasa take taurewa minhum cikin su mutane wa indana kitabun hafiz tare da mu akwai littafi mai harbace komai mai kiyaye komai shine lauhin mahfuz an gane ku wanda ya kunshi bayanin komai da abin da ya shafi rayuwar mutane me ake nufi da alimna ma san al-ard minhum malamai sun fassara guda biyu wadanda suka ce mun san adadin da kasa ta rage cikin mutane ma'ana mun san adadin mamaka tun daga farkon duniya zuwa yau ko mun san adadin da suka yi ragowa yanzu a bankasa ko mun san adadin da za su zo nan gaba wanda wannan ke nuna gamewar ilimin Allah game da kididdigar komai a haka bi kulli shay'in ilma wa ahta kulli shay'in adada ilimin sa yake waye komai kididdigar komai tana cikin ilimin Allah ta'ala shi ne kada alimma ma tanfasul ardu minhu ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu kada alimna ma san kusul ardu minhu bayan an binne mutane a cikin kasa akwai waɗanda Allah ya haramta wa kasa cin namun irin annabawa da kuma waɗansu ɗaiɗaiku zaɓaɓɓu cikin bayan Allah wanda kasa ba za ta ci namun ba akwai kuma wanda kasa za ta haɗi ɗiye namun da ƙashin su har ya kasance babu abin da zai ragowa sai abin da manzo Allah bai na da cewa ajibu zanab ajibu zanar wani kashi da ke kogon ɗan adam shi kadai ne kasa ba ta iya lafi shi ba ta iya cinye shi da haka manzo Allah ya ce daga gare shi ne minhu khuliqa wa minhu yurakkabu yawm al-qiyamah dama daga shi aka mutu dan adam kuma ranar tashin kiyama daga bikinsa ne za a hawar da dan adam to kaga duk abin da ya lalace ya zagonye cikin ƙasa na ƙashin mutum da jijiyoyinsa da gashin kansa da fatar jikinsa da nan da komai nashi Allah ya kai shi ne ma'ana alim na matan kutul ardu wa na kitabun hafiz tare da mu akwai littafin mai kididdigar komai bal kazzabu bil haqqi lamma ja'a bal kazzabu bari da su kafare kazzabu bil haqqi sun karyata alqur'ani mai girma alhaqqu ana ana nufin alqur'ani lamma ja'ahum yayin da yazo musu fahum fi amrin mari lalle su suna cikin wani al'amari mari idan ce mari ko ne ka ce multabi mai rikitarwa ko ka ce muhtabis duk dai ma'anar su dai mai rikitarwa ma'ana suna cikin wani al'amari na saɓani a tsakanin su da juna eh kansu ya haɗu wajen tsare ta alkur'ani mai girma to amma kuma bakin su ya ga bamban wajen me za a cewa alkur'ani a ce bokanci ne wadanda suka ce bokanci ne a ce waka ce wadanda suka ce waka ce a ce a tasirin awwali na ta tabaha ta kungiyoyi ne wadanda suka ce eh a ce sihiri ne wadanda suka ce fa fi amrin mari wato shi da al'amari mai rikita suwa dama ubangiji ya ce fa inta wallahu fa inna mahu fitka inda sun kauce a gaskiya to kuma fatan da suke kai kansu ba zai haɗu ba duk mutanen da suka rubuta alqur'ani suka rubuta hadisi zira musu ido a su da juna kuma kansu ba zai haɗu ba dan ka'idar haɗuwar kai ana haɗuwa ne karkashin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah da zaran an rabu da su to mutane sun shiga cikin sabani har abada ila yawmin qiyamah da haka babu wata bid'a da za ka samu fafifi tana fada da bid'a ɗan uwarsa sannan ko babu wata bid'a a ita kadai fafifi ka samu akwai da ban cikin gida ta da ɗa'inta mabiyanta suna fatan kun fahimta yanzu da ka ɗauki kowace ɗariƙa ta sufaye tana fada da wata ɗariƙa ɗan uwarsa masu wannan tsarika su ce waliyin mu ne ya daraja ya fi falala shi ne fatimul auliya la waliya hu ila yawmil kiyama masu wadancan su ce nasu ne sayyidul auliya rasulun auliya la ya fawqa ba wani yin da ya fifi kuma idan ka zo cikin gida sai ka samu sun kafa sai rabu da juna a gari guda ma wanda suke mabiya ɗariƙa ɗaya sai ka samu tsakanin malam wancan da malam wancan akwai fatara da juna haka ne ko ba kai ka'idar kenan fa in tawallu fa inna mahum fi tika ka samu manyan manyan huna waɗanda suke suna bin ka ɗaya ko a wani gari ko a Kano ko a Maiduguri ka samu guda ukun cikin su ka ce da Allah ko yadda ku gwamnatin da daya ba za ku yadda ba kowa ku gaba ne shi kaɗai ba zai daidai da yamma ƙa'idar shi ne dama da an saba hadisin manzon Allah haka ne bahum fi amrin mari kuma cikin al'amari mukhtalif shi mari an gane ku sai Allah ce أفلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها لها من فروج أعطن من همزة الاستفهام في باين تكما قافا وانت حرف العطف يا ذا أي عطف جملة أكان حرفي يتيني سكتي بك إلا رجع إذن وانا تركيب جا همزة الاستفهام جا فاء العطف وأنا قدر وتجملة أتكيا بين الهمزة والفاء إنك تكون معنى أعرضوا عن القرآن فلم ينظروا إلى السماء a a'radu an الله lahi falam إلى السماء فوقهم كيف بنيناها شن banaynaha shin sun kawar da kai ne game da كي نجمع بأيوان sun kawar da kai ne game abin da kira al-ayatul kauniyya na sama wanda ido ke gani dan adam ke tafiya karkashin su wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha muridun ma'ana a'radu an hadhihi al-ayat shi yanzu sun kawar da kai daga wannan ayoyin ba su fahimce su ba falan yanzuru ila sama bi su duba bi su duba zuwa sama ba fawqahum saman da take saman su kaifa banainaha su duba su ga yaya muka gina ta wa zayyanaha muka kawata ta da taurari gwanin ban sha'awa cikin dare wa ma laha min furuj sannan ba ta da wadansu tsagogi al furuj jam'i na idan ka ce furuj ko ku ce shuko ko ku ce sudur tuduwa ko kuma ka ce wata ainihin fito duk dai malamai sun fassara shi da haka abin da ake nufi su leƙa sama su saka kallon sama su gani shin tana da tsaga kun yanzu ubangiji ta ala ya halicce ta amma ba ka ganin tsaga a ciki ma tara fi khalqir rahmani min tafawut فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسين inda to nawa za ka kalli sama ka sake kallo ka sake kallo babu yanda za a yi ka ga wata cewa. ko wata tsada ko wata huda ko wata baraka cikin halittar Allah babu wani shine za ka rasu sun rahman min tafawut wato kenan duk inda kaga irin wannan tarkibin haka ne haka ubangiji ce ta yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha sai da a da ta أعارضوا عن القرآن فلا يتدبرون القرآن أعارضوا عنه فلا يتدبرونه معنى أنا أقدر jumla a tsakiya wanda ita za a yi akafinta da harfin sa to kaga anan gurin kuma wannan na mana da kalan ta. ga balan su ta kai dan Allah a cikin mu idan an ce ina sama take tana ina kowa ya san sama tana sama da Allah zai ce a balan yanzuru ila sama bukata ba kaje ba amma za ku ce fawqahum saman da kuke saman ma'ana gafalar su ta kai matsayin a faɗakar da su ku bayan Allah sama fa tana sama asalam yanzuru ila sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj to wannan ginin sama kenan sai kuma kasa والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وذكرى لكل عبد والأرض ذاتكما مددناها من شمسك وألقينا فيها رواسي من ثم الدواء أتكنتا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج من قرص فيها سكن أساقين من كل زوج daga dukkan kowane irin nau'i na tsiro bahi bi ma'ana hasan manzar mai kyawun gani shine bahi babu wani dangin tsiro wanda yake mai ganye ko rintar ko wanda yake mai ganye ruwan kofi ko wanda yake ja ko wanda yake yalo dangin abin da za ka gani ya kayatar da kai sai sai mun da cikin gaba dukkan wannan ma aya ta cikin ayoyin Allah ruwan ya sauka ya fitar da ababe daga cikin kasa mabambanta juna ta fuskar launin su mabambanta juna ta fuskar ɗanɗanon su mabambanta juna ta fuskar amfanin su wani kaga launin sa kore wani ja wani ruwan tsorowa wani kuma kishiyar haka wani kaga ɗanɗanon zaki wani kuma ɗaci wani hamami wani garɗi wani abin idan an ci ya zama abinci wani ya zama kayan marmari wani idan an ci ya zama kawai ya kashe kan adam dukkan su kuma yusfa min ma'in wa da nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uku inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun da ruwa ɗaya ake tayar da su dan Allah in wata matsala an ta take son ta baka wani abu mai zaki ba sai ta kawo ruwan zaki ta ba in tana son ta baka mai tashi sai ta kawo ruwan tashi amma sai Allah ya saukar da ruwan iri daya amma ita son daban-daban ta fuskar launi ta fuskar dandano ta fuskar amfani ko rashin sa shi ne ambatna fiha min kulli zawjin ba'i kowane irin nau'i zauj anan ana nufin asin wan nau'i kowane irin nau'i bahi mai kyawun gani mai sha'awa wajen gani duk wannan mun yi ne ta dan fadakarwa mafulun bi hidu din kenan ta dukura kan dan fadakarwa wa zikra da kuma kaswa li kulli abdi munib da dukkan wani bawa muni mai komawa zuwa ga ubangijinsa akan ce mutum da ila rabbihi idan ya tsaya cewa ayyukan zafo ya yi ayyuka na da'a sai a ce masa abdun munib an gane ko insha Allah tuni wa nazzalna minas samaa'i شوكا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد بالقوم العباد وأحيينا هذه بلدة ميتا كذلك الخروج التي ونزلنا من السماء ماء مباركا من ma'an mubarakan mun ماء روى مباركا من ruwa mubarakan yana daga cikin albarkar sa yanzu ka kasa tsirrai su fito yana daga cikin albarkar sa ya kwanta a fadamu da koguna don ku yi noman rami yana daga cikin albarkar sa ubangiji ya shigar da shi kasa dan ku hakko lokacin da kike bukata fa salakahu ya mabi'a fil ardi thumma yukhrijuhu zar'an mukhtalifan alwanu thumma yahidu fa tarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama inna fi dhalika la dhikra amma ba kowa da kowa ba li ulil albab la dhikra li ulil albab fa nazzalna min as-sama'i ma'an mubaraka wannan ruwa mai albarka fa anbatna bihi jannatin da shi sai muka tsirar da jannat gonaki ko lambuna akan ce aljanna dangane da gona ta lambu kayan marmari wa habbal hasid da kuma kwaya a bar girbewa shine kamar kwayar alkama kwayar shinkafa gero dawa masara wake da sauransu dukkan abin da yake girbe ta ake shine habbal hasid an gane ko kwaya wadda ake girbe ta kaga an ce habba an ce kuma al alhasid wato habba ya zama mudaf alhasid ko mudafun ilayhi wato irin wannan idafa din daidai take da annas wal manqus ma'ana al habbul mahsud kwayar da ake girbewa ke amma sai aka kawo shi a cikin ta mudaf wal mudaf ilayhi wan nasla basitat sannan kuma wato ainihin akwai itacen dabino ba su tsafin masu tsawo bi ma'ana tiwan su ne basika laha tal'un nabi su wannan ƴaƴan itace din nan itacen dabinon nan laha tal'un suna da dodo na dan dabino nabidun wanda yake wani kan wani ina fata kun da ya aika da ku wato ainihin ne wato dodo guda wanda za a ga za ka rike shi da hannu amma kuma jikin ya da yawa idan an ce nabid wani kan wani mambu fa ilmi ma'ana maf'ul an gane ku waɗannan al'amura da ɗayan su rizqan lil arziki ne da bayi kaga lokacin arziki ya ce ba kuɗi bane kada arziki shi yasa bare da muka ce ba a roƙon kuɗi a cikin addu'a annabi bai taɓa roƙon kuɗi ba wadan suke ta kawo Allahumma arzuquni muka ce ayya annabi ya roƙi ya ba kuma roƙa kuma shi arziki ne gidaje arziki ne gonaki arziki ne ruwan sama arziki ne kowa kowa kasar noma arziki ne kulotai da ba komai a cikin arziki ne idan ka ce Allahumma arzuquni ya Allah ba ni arziki sai ubangiji ya ga wanne ya dacewa da kai ya baka in kudin suka dace ya baka in kayan noma suka dace ya baka in meye ya dace ya baka ko ba haka ba in ma ya ga wadatar zuci ta dace sai ya baka wadatar zuci ya baka ko kuma ba amma kana da wadatar zuci kana da tawadu to wannan ba zuci bane rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta da wannan ruwa ne muka rayar da kasa wadda take matatta ke kasacciya wa taral ardaha midatan fa idza anzalna alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat an gane ku wato kuma kasa ta ke kace ta bushe wato duk abin da ke kanta ya bushe ya zama karmami asbaha hasiman tazruhu riya amma idan Allah ya zuba ya zubar da ruwa akan ta kuma sai ya rayar da ita karo na biyu shine wa ahyina bihi baldatan maita sai Allah ke kazalika al-khuruj kamar haka ne fitowar ku daga cikin kaburbura ranar tashin kiyama ma'ana abin da ke faruwa na zuwan rani bayan rani ya shuɗe mana ta zo a rayar da kasa bayan mutuwar ta in gina ku da cewa haka wata rana kuma za a rayar da ku bayan mutuwar إذا إن الله تعالى سيكون a من تكون كيما السم وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الهدي وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور إن أنت مثلا يقول زمن إذا أنت مثلا متوى بشيء ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمن الموتى إنه على كل شيء إن كان من دامنا to za a kawo magana tashin ka daga cikin kabari bayan mutuwar ya an kawo magana rani an kawo magana mutuwar ka ce in da ruwa zai an tafi ka ce irin yadda ake kashe kaza a rayar da ita shi ne ma'anar kazalikal khuruj kamar haka ne fitowar ku daga cikin kabari gurara mun tafi kenan wallahi كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وفرعون وإقوام نوت وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد التي كذبت قبلهم قوم نوح قبلهم كافين كافرين كذبت قوم نوح لا تنهد مع نبو نوح فليفا كيف هكذا وأصحاب الرسل بأصحاب الرسل su ma sun tsare ta manzon da aka tura musu wa samud da samudawa sun tsare ta manzon da aka tura musu wa ad da adawa wa fir'aun da kuma da kuma fir'auna wa ikhwanuhu da yan uwan annabi lut yan uwan su ta fuskar gari da yan uwan su ta fuskar aqida da kenan wa ashabul aikati da ashabul aika sune mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam wa qaum tubba da ko mutanen tubba in ba kuma ta mun ce tubba kan ne na sarautar kasar yaman mutanen su su ma sun kare ta manzon da aka tura zuwa gare su Allah ce kullum sun kita tanwil al-iwad kenan tanwil al-iwad da aka ce kullum din nan tanwil an kawo su dan wakiltar wani abu ya'ani kullu wahidin mimma zukira kullu wahidatin min hadhihi al-umam kazzaba ar-rusula sun kare ta manzon fa haqqa wa'id da haka sai suka cancanci azaba ba sai suka cancanta marko na ya aukan ba rusul kowanne daga cikin sun kare ta manzanni domin kare ta manzo ta kamar kare ta dukkanin manzanni inda mutum zai haɗa manzannin Allah da za ɗaya ya da su ya ware ɗaya su bai yarda da shi ba imanin sa da sauran ba zai masa amfani ba har sai ya yarda da ɗayan nan da ya ragowa إن كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله في أفعينا بالخلق الأول من جد يا وزنين هلتا أكلم تركي بمجد يا با da Allah ta sa halittar mu babu wata wahala da ita inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun da samar da zama akwai wahala ba sai zan ko farfado da mu bayan mutum mutum zai zama wahala wa laqad alimtum min mas'atil ula fa ma tadhakkarun ai kun san samar da ku a karan fari don me ba za ku yi izina da wannan ba wajen yiwuwar farfado da ku a karo na biyu a fa'ayyina bil khalqil awwal kin mun ga ne wajen samar da dan adam a karan farko bal hum fi labsin min khalqin jadid bal bal dai hum su kafirai fi labsin suna cikin wani rutu min khalqin jadid dangane da yiwuwar sabuwar halitta suna da lab rikici kwakwalwarsu ta kasa karɓar saƙon da ke musu cewa za a mutu kuma a tashi kwakwalwarsu ta kasa yadda da aƙidar cewa idan an mutu Allah na iya farfaɗo da mutane su suna ganin da zai yi ba amma sun manta shi ya samar da sun manta shi ya samar da sama da ƙasa samar da sama da ƙasar dan adam wani zai wahala in akwai wahala la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun samar da dan adam a kalan farko da yiwuwar tayar da shi karo na biyu in akwai abu mai wahala wanne ne zai ko wahala ciki samar da shi amma bai yi wahala ga ubangiji ba sai karfafa da shi zama wahala wa huwa allazi yabda al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al mathalu a'la fi samawati wal ard wa huwa al aziz al hakim أرأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ثالثا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومن ولقد خلق الإنسان حقيقة من هل الفتن أبد ونعلم ما توسوس به نفسه kuma mun san abin da zuciyarsa take saka mata na tunani ta ce kaza ta ce ba haka ba ta kulla ta kwanci ta warware mun san abin da na su wa nahnu aqrabu ilayhi ubangiji ke mu ne muka fi kusa da shi min hablil warir sama da jijiyar wuyarsa iz ya talaqqa al-mutalaqqiyan yayin da al-mutalaqqiyan guda biyu ya talaqqa su karban sako an yamini daga dama wa an shimali da hagu ta'i wato ko ne akwai muka'i alladhi lazimuka fil qu'ud wanda yake mujintar ka baya rabuwa da kai damu da kai akwai mala'ika na nuzincinka wanda baya rabuwa da kai hagu da kai akwai mala'ika wanda yake nuzintarka baya rabuwa da kai an gane ku wa ma nu aqrabu ilayhi min rufi kusatinsa min hablul warid sama da hablul warid idh yatalaqqa al mutalaqqiyan yayin da masu karɓar sako guda biyu cikin mala'iku an menene a dama wa an kimal da kuma a hagu sa'idin akwai mala'ika a zaune ma yanzu min qawli bayan za a dan adam ya furta wata kalma illa ladayhi raqibun atid fa sai ladayhi a wurin sa akwai raqibun wato mai kiyaye kalmar tasa atidun halartacce tare da kai wanda baya sai shine atid bima'ana hadir kun gane ku wato raqib muhafiz alladhi yuhafizu kalimat wanda ke kiyaye kalmomin da kake faɗa atid kuma hadirun ma'aka fi kulli yawmin wa a kowane lokaci a kowane zamani to mu sake kallon ayoyin a karo da biyu wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ubangiji ya yafe wa al'ummata duk abin da suka saka musu suka tuna na musu suka faɗa musu komin kuskurenta komin muninsa Allah ya yafe musu matukar ba su faɗe shi da harshe ba matukar ba su riga sun aikata su ba gane ku ayyukan jira mutum ya samu kansa cikin wani tunani inda ya faɗa da baka da ya yarda da dama dan adam zai samu wannan musamman idan an samu gafala ka yi nesa da zikiri ka yi nesa da zikiri ka yi nesa da karatun qur'ani ka yi nesa da sauraron wa'azi sai jin waka sai jin dan kwaro sai shata sai ka kasa da wato ake da gada wani lokaci kai sun fi dinga zai kuma ma wai yayin ubangiji ne da kike bada kama kada da nisa wani lokaci sai kaza wani lokaci sai kaza na nan tunani waɗanda inda mutum zai furta su zai riga to irin wannan tunanin duk ne ba matukar ba da ba da ba matukar da ka sa cikin aiki ba matukar da ka mai da shi ya zama aqida ka ba ubangiji ya yake maka hadisi cikin bukari ne shi yasa wani sahabi yake da manzon Allah wani lokaci nukan zo in yi wani tunani zan ji kyamar faɗa saboda munin abin sai manzon Allah sai ya tsaya a tunani kadai yake eh yake to wannan hakika hakikalin imani a wata riwaya kuma yake da wani alhamdulillah yabo ya tabbata ga ubangiji da mayar da abin ya zama kasa da kadai tunanin zuci kadai wanda baka mayar da shi akida ba baka furta shi da baka ba ka yi aiki da shi to da haka idan ka samu irin wannan tunani me ya kamata ka yi sai kuma ka yi isti'aza in kin samu wannan tunani me ya kamata ki yi sai kuma ka yi isti'aza wa in ma yanzaga laka min ash-shaytani nuzghun fasta'iz billah innahu huwa samiul 'alim وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أبين ذاك يتيك كنان سيكت أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بال كو كنا تكون صلى الله عليه وسلم مكة ممونة يا لك كي استعاذة يا تبدأ تكون حديثي يا لك كي استعاذة يا يا لك ما كي توفي أحد تلك kace a'udhu billahi kuf a'udhu billahi kuf a'udhu billahi kuf ba haka wani sahabi ya zo Allah ba yake wani ke dan ya hana sallah da na shiga cikin sallah sai ya kawo ne saka min tunani in rasa me nake ciki manzo Allah ce za ka shaytanu yuqalu lahu kidan wannan wani ke dan da shi ne kidan da bin zuri da dan ko da dan da kidan Allah ba da abin kirki yace idza ahasabtahu fa ta'in billah daga yanzu in ka sake jinsa kai isti'aza a hadisin ka tofa idan kana karanta amalin da yana cikin ka karanta sai ka rubuta ko dan ce ka ce to wai ka kawo guda biyu da da kuma fa saboda ka cikin sai to amma da kace ya zama zance ba zance bane ba da idan kace idan ce zance ne sai ce da wani yare da yare da da larabci da kanuri da turanci dai kan kowa sun tofi ne to ba burki tofi ba wani kuma ba ka burki hadisi in ma tsarin ne ga wani manzo Allah yake ayi ko bai ce ayi da abin ba ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه da haka dukkan tunanin da zaka yi mummuna in ya gallabe ka kai ista'aza ka nemi tsari in ya gallabe ka kai ista'aza ka nemi tsari shi yasa ba ka da wani babban makami tsakanin ka da ke san sama da dukkan ubangiji a koyi ka kiyaye zikirin da annabi ke da safa in ya tashi daga bacci ka rinka yi ka kiyaye zikiran da yake yi da yamma ka rinka yi ka kiyaye zikiran da yake yi in ya zo kwanciyar barci ka rinka yi ka kiyaye abin da annabi ke faɗa in zai shiga kasuwa abin da yake faɗa in zai shiga masallaci in zai shiga daga masallaci in zai shiga dan ɗaki in zai fita dukkan wannan akwai su zikirai in ga ta cikin wato hadisi inda wanda ya kamata a ce al'umma suna kokarin rike a madadin a zaka yi littafi ka rike tana ta karantawa a baki wani wurdi ki rike kina ta karantawa menene wannan mana amma sai ga mutane da addu'a ne ku gaba da addu'a ranar alhamis da ta ranar ladi da ta ranar asabar da ta ranar menene ba wata addu'a ta wata rana daban-daban daban a cikin sunan manzon Allah duk inda ko ga mun ku tabbatar bid'a ko shakka samfuri iri ɗaya da safe kai kaza da yamma kai kaza haka annabi ya koyar ba bambanci tsakanin asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a ko wace da abin da zaka yi amma dai inda kudan ce asabar ga zikirinka lahadi ga zikirinka litinin ga mata talata ga mata fa'alam annahu bid'atun wa dalal fastatir bid'ati ko kuka farki kun gane wannan da kyau da aka zuku ko ba zikirin manzo Allah ba ko ba kiran manzo Allah abin da mai da ni littafin al-azkar ne Imam Nawawi ya ku dangin da kiran manzo Allah ga littafin al-kalimu tayyib na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ga littafin al-wabil tayyib ga su mutu zakiri ne na Imam Kirkani duk su ga sunan murin duk sun tattara dangane na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tsadar su ta fi kadar gwal da duk ilmi da zabar gari da daya magana manzo Allah kuma ya tafi to amma idan da ke ba sai a ga wani dan wurin bishi a baki sai a ga wani wurin bishi a baki sai ki ka fata lokaci shi wanda yake kowa ma dama ya fata kan lokaci kuma na so kuma ka fata lokaci yasa babban abin da ke kare ka daga shaitan kenan ganuwar ka shine zikirin ubangiji wa ma nuqarrabu ilayhi min hablil warid mu muna kusar dan adam min hablil warid sama da jijiyar wuyansa to me ake da muna kusa da shi sama da muna mafi kusanci da shi sama da me ake nufi da wannan zancen maganganu guda biyu magana ta farko suka ce wa nahnu aqrabu ilayhi ay bi ilmina muna kusar dan adam ta hanyar ilimin min hablil wari sama da kusancin jijiyar wuyarsa an gane ku akwai malamin da suka fassara wannan akwai kuma waɗanda suka ce wa nahnu aqrabu ilayhi min al warid in hiya al mutalaqqiyan yana cikin jinin kenan al qurbu din kusancin da Allah ke da shi kusanci ne na turo malaiku zuwa gare ka muna kusa da dan adam sama da jijiyar wuyanka izi ya talakkal ne lokacin da mala'iku din nan guda biyu suke karbar abin da yake aikatawa suke rubuta abin da yake aikatawa an yamin wa an shimal a dama da hagunka qa'idun ako mala'ika na alkhairi mala'ikan da ke hagu suke rubuta ayyukan sharri da kalmomi na sharri ma yanki min qawlin ba in za a dan adam ya furta wata kalma illa la zahira kudin atid fa sai tare da akwai raqib mai kiyaye wannan kalmomin atid wanda yake halarta kuma tare kun gane ko wato sai ibn kafir ke cewa wannan kusanci kusanci ne na mala'ika an gane ku. kamar da yake cewa falaula idza balagatul hulqum wa antum bi'idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun qurb ne na mala'iku cewa Allah ya turo suna kusa da annabi saboda ubangiji ala. yana faɗin aikin da ya tura wakilan su nuna kamar shi da kansa wani lokacin a dingina mala'ikun don saboda su ne wa su da wajen yin aiki an gane ku kamar da muka buga misali kwanaki muka ce Allah ya ce kun ya yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kowanne daga cikin ku mala'ikan mutuwa ne ke kaje kuma Allah da kansa sai ya ce Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wanda fi lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut ويمكن الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة to kaga in ya faɗi malaiku ya faɗi wasu da abin kina in ya faɗi kanta dan abin da izinin ta kai ina ka dan fahimta da haka kenan aqrabu ilayhi minkum wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ko ne na malaiku kamar da Allah ke inna nahnu zanna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da littafi mu muka saukar da alqur'ani amma ai duk kun san cewa mala'ika da ne ke sauka da shi wujuwa gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku mala'ika jibril ne ke sauka da shi kul nazzala ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك قل هذا أما قال لك نزلنا الذكرى saboda da irin da birani ne sauka nazzala ruhul qudus saboda an saukar ina da bangon ban kenan da kyau da wannan da kake da in gida suke sakewa ko ce ai dan kun ce kaza kuma kun yi tawili kuma kun ce kaza tawili to ai kun manta da cewa shi tawili ne juli duk wanda ya karanta usulul fiqh ya san wannan to amma in ne usulul fiqh za ka karanta da in suna da karatu sun san shi tawili din akwai abin da kira at-ta'wil sahih wanda kira at-ta'wil qarib akwai abin da kira at-ta'wil fas wanda kira at-ta'wil ba'id to shari'a abin da ta hana shine at-ta'wil fasil wal ba'id tawili mummuna tawili manisanci ka ɗauki ma'ana ka tusa wa kalma bayan babu yadda za a yi cikin wannan kalma to shi aka haramta amma ta'awil wanda yake al-qarib ta'awil wanda yake as-sahih ya halaka kuma ta'awili sahihi dole sai kana da abin da yake gaskata maka amma ta'awili ba ba ka da abin da yake gaskata maka dai idan kai wannan ta'awilin kana da abin da yake gaskata maka cikin alqur'ani irin yadda mai samu kalanka amma in kai ta'awili irin nasu ba abin da yake gaskata maka ko cikin qur'ani ko cikin hadisi ina fatan kun fahimta idh yatalaqa al-mutalaqqiyan an al-yamin wa an al-shimal fa ma yanfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid gaba ta uku kenan wato shi mala'ikan dama sunan sa raqibun atid mala'ikan hagu ma sunan sa raqibun atid saboda wadannan suna da aqidar raqibu wato mala'ika ne daban atidu shi ma mala'ika ne daban an gani har wai mai infiraji ke cewa sai a fara awon ayyuka ga ma'auni za a tsora mai nuna mai nuna jarin idu zuwa a asidu daga tuta kan ubangiji ba wato ya dauka da kiri din daban kuma su kuma asiri din kuma daban bayan kuwa mala'ikan dama da kiri asiri ne mala'ikan hagu ma da asiri ne inda ake da kiri daban da asiri ba sai ake ma yan min qawlin illa da bayda da kiri wa asiri a kawo yawon haka amma tun da aka kawo gaba ko wanda da kiri asiri ku sai Allah shi وإذا بالحق ذلك ما كنت منه تعيد ما دي كان كيف قد أنه ما يلفظ من قول إلا لديه ركيب أكيد shin da mai ne menene mala'ikun ne yake rubutawa cikin maganganun mu akwai zikiri a akwai karatun alqur'ani wanda wannan alheri ne kansa cikin maganganun mu kuma wani lokaci akwai a asariya akwai zage zage akwai jiba wanda wanda ya ne kansa cikin maganganun mu akwai abin da yake tsakatsaki ba ka ce masa kaza ne ba ka ce masa kaza ne yana cikin jadi zan tafi zan dawo na ji abin yau zan yi wanki zan je gida wannan kalmomi suna da alaka da lada ko zunubi ba amma kalmomin zikiri kan suna da alaka da lada kalmomin jiba da zagi kuma suna da alaka da ne to wanne mala'iku ke rubutawa duka ko wani shi malamai suka sabani wannan kuma malamai suka ce abinda mala'iku ke rubutawa shine aikin alheri ko na barna amma duk abin da yake tsakatsakiya ne kalmar da ja'iza zan tafi zan dawo na ci abinci zan yi barci wani zan je wuri kaza waɗannan kalmomi ba a rubuta komai a cikin ana rubuta ma ya ta'allaku bil jaza abin da yake da alaka da sakamako sakamakon lada ko sakamakon zunubi waɗannan malaman suka ce a'a gaba ɗaya ne suke rubutawa gaba ɗaya ba abin da za ka faɗa dan nan sai a rubuta Allah kan jawo mana wannan zafuka sai an rubuta mala'ika rubuta kan ta jawo maka wani don yi kaza sai an rubuta suka ce dan ce la yalfizu min qawli qawli in min nisrati fi siyaqin nafi wa hiya tufid al-umum kuma ma aka ƙara tawkidin ta da min za'ida ko kuma sila asalin ta la yalfizu qawlan illa la dhahira tibun atid amma ko aka ƙara tawkidin ma aka ce la yalfizu min qawli kamar a ce hal min khaliqin ghayrullah ai asalin ta hal khaliqin ghayrullah aka ma da karin min li tawkidil ma wannan yana ba abin da zai rige komai kuma malaika ya rubuta to wanda suka ce komai kuma malaika ya rubuta ko suka ce amma ko ta alhamidi sai a zo a bincika sai a tashi duk abin da yana da alaka da rada a aji ki ana abin da yana da alaka da zunubi a aji ki ana sauran kuma sai a watsar shi ne suka ce shi ne abin da Allah yake nufi da yake yanzu Allah ma ya sha'u ويثبت وعنده أم الكتاب duka wannan abin da wannan shi nuna wai kenan mu yi sakatun san wajen maganganun mu kiyaye kalmomin mu alqama ibn waqqas Laifi laythi yaga wani mutum mai matsayi yace da shi inna laka rahima wa inna laka haqqa yace kana da dangantaka da ni kana da haƙƙi a kan in sanar da kai gaskiya wa in ne ra'aytuka tadkhulu umara na ga bumi ta tsada bini bini ka je wajen sarki bini bini ka je wajen masu mulki wa tatakallamu indahum bima sha Allah anta tatakallama bihi kana yin zantuka a wurin su irin abin da Allah ya so ka faɗa wanda suka dace da wanda ba su dace ba da zuba da fadanci da maula ba abin da ba kai tatakallamu bima sha an ba haka bane duk wanda yi. wa inni sabi'tu bilal ibn al-harith al-mudani yace ni na ji bilal ibn al-harith al-mudani sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan shi alkama ibn waqqas ne cikin tabi'ai yana so ya ce ga kuma jira ga sahabin manzon Allah ya kulu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya rahmatu Allah tabbata gari ya ce inna ahadakum lalle ɗayan ku mai takallama bil kalimati min ridwanillah zai iya yin zance da kalma wanda za su jawo yardan ubangiji ma yazunnu an tabluga ma balaga baya tsammanin za ta kai inda ta kai kalma ce da dada wani zikiri wani salati wani haulala cikin zikiran da suka tabbatar ga manzon Allah kai ba ka tsammanin ma kai wani babban aiki fa yahfizu Allah azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yawm al-qiyamah sai ubangiji ya rubuta maka yarda ta har zuwa tashin kiyama wa inna abaka la yatakallamu bil kalimati min sukhti Allah kuma da dama dan adam ɗaya daga cikin ku zai iya magana wanda ke kusa ta Allah ma ya jinna an tabu daga ma balaka bai san iya inda za ta kai ba fa yaktubu Allahu azza wa jalla biha tuhsahu ila yawm al-qiyamah to ubangiji ta ala ya rubuta cikin ta akan ta hadin da ranar kafin kiyama qala al-qama al-qama yace dan ya kawo wannan hadisi fanzuru wa haka ma ta kun yace ka kiyaye kanka duba ka ga me za ka fara kar ka tafi yawan bakin ka akan abin da zai zama cikin ubangiji duba ka tafi kalmar da za ka faɗa me za ka ce ki duba kitabi tashi me zaki faɗa wa ma takallamu bihi me kake zance da shi a kullum farudda kalamin qad ani an atakallamu bihi ma sami'tu min bilal ibn al-harith alqama bin waqas ki wallahi ku dama sai na zo zan yi zance sai kuma wannan hadisin sai in ba ka tabbata dan ban sani ba san zan shi ko san zai kai saboda haka ta duk wannan hadisi na fara sa mu zanto masu zan zantun da komai ana da misali hadisi ne ingantacce ibn majah ya rubuta da hakim an-nasaburi ibn ya inganta shi cikin magabatan da mun da zahabi da hakim duk inganta shi hadisi ne ne sahihi ta ko ina wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahi ubangiji ce wa ja'at sakratul maut bil haqq ana maganar ranar tashin kiyama ja'at sakratul maut ko kuma dab da mutuwa ja'at sakratul maut bil haqq ma mutuwa zai zo wa dan adam bil da gaskiya irin gaskiyar da ba yake gare ake faɗa masa yake ganin bai yarda da ita ba yanzu idan magagin mutuwa ya zo masa ko ya tabbatar da sin babu wani mutum da zai mutu ba sai sai ya yi imani da duk abin da ake yi masa wa'azi ba ya tsire sa amma imanin ba ya da amfani da wanda ya tashi da su da mutuwa irin imanin fir'auna kenan irin imanin da yahudu za su yi da annabi irin imanin da kirista za su da annabi isa wa in min ahli kitabi illa man yu'minu bihi qabla mawtihi wa in min ahli kitabi ba ɗaya da cikin ahli kitabi illa la yu'minanna bihi ay illa la yu'minanna bi isa alaihi salam qabla mawtihi ay qabla mawti zalika al-kitabi kafin mutuwar fi ahli kitabi sai ya imani da annabi ma'ana amma imani zai amfani kalam yakun yanzu ummanuhu lamma ra'u basana ثم سماه التي كتبت في عبادي وكفر هنالك الكافر فهو جاءت سكرة الموت بالحق wato magagin mutuwa zai zo da gaskiyar da dan adam da yake karetawa yanzu da gaskiyar ya ce zalika ma kunta min tahi wannan shine abinda da ka kasance kana kauce masa an gane ku hadisi ya tabbata daga ummi Aisha Allah ta kara yadda a gare ta take cewa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa na ga manzon Allah ya da amincin Allah tabbata gare shi lokacin da yake dabba mutuwa wa indahu qadahun fihi ba ga wani kofi a wurin sa yana cike da ruwa wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah manzon Allah sai ya shigar da hannunsa cikin kofi ya taba ruwan thumma yamsahu وجهه بالماء sannan ya tafi fuskar da wannan ruwa kuma ya kodo sannan ya ce Allahumma inni ala sakarat maut ya Allah ka taimake ni dangane da magagin mutuwa ya Allah ka taimake ni ka sauƙaƙa min dangane da magagin mutuwa to dan Allah idan ya zanto kenan khatamul anbiya imamul mursalin ga irin abin da ke ciki ya ya kike tunani manzon Allah da kanka Aisha ta sallallahu sai ya tsoma hannu cikin ruwa sai ya shafa fuskarsa yana Allahumma inni ala sakarat mu Allah hadisi ne ne to kaga kenan wannan ke nuna mana ya kamata dan adam ya ci ya ci ka kansa kuma abin da sanata wannan hadisi to sanata maza da wani mutum kun din mutum ne dukkan mutumin da maza da ya tsaya wahala wajen mutuwa to sai a ɗauka wani mai kika a wani kuwa idan ma da kuma yana barci ne ma ya mutu sai a wani wali ne to shi kuma da Allah ya faɗa cikin hadisi shi mutum yana mutuwa ne da gumin goshi saboda wahalar rai wato gumin goshi saboda magajin mutuwa da nake sun ce ba rai din ba don rai din ba da wahala amma magajin mutuwa din da muqaddimat sun ta su ne za su sa kowa da gumin goshi kuma da Allah sai wannan alamar su kyawu suka wanke innal mu'mina yamutu bi arafin kathir ake faɗa da gumin goshi kuma ga shi ne wurin da kanka menene hikimar ya sa ruwa ya taɓa ruwa a hannun sai ta fa fuskarsa ko gululu amma idan an zaro rai to za a zaro ne a hankali babu wahala amma na ga gini to shi ke wahala duk an gani ko to shi kuma kafiri ta iya yiwa bai samu ga gini mutuwar ba amma idan an zaro rai yana kan wahala to amma ku da za ku gaba lokacin da yake kan wahala din saboda wani abu ne da ake kira min babu al-ilhiya azabar da ake yawo mutum bayan rai da lokacin da ake masa azaba cikin kabari abu ne wanda ko ka kasa kunne da zaka ka ji amma dole ne ya cin wahala alamul gaibi ne sai da ka gaskiya da abin da muke ko da irin da bai hango ba amma ne da haka ku gane akwai mafi tsakanin magagin mutuwa din da kuma bayan rai mummuni ba san wahala wajen bayan rai za a zaro shi a hankali da hadisin manzon Allah ta faɗa mala'ikan da ke zaro shi ya gama zarowa ko kira rana su karɓa su sa cikin wata auduga ko ne mai turare sai su yi sama da shi fi illiyyin wa ma adraka ma illiyyun za a nuna masa mazaunin su cikin aljanna tun daga ranka amma kafiri idan yi sai ran duk ya bazu a ko ina ta gaba sun ce sai ruhu ya bi ta to wajen a tatso ran sai an ba su wahala a yi ta tatso shi manzon Allah ya kwatanta kamar ka samu tunkiya ka zuba ruwa a cikin gashinka sai ka zo ka sa wani mafarki ko matsayi na karfi kana so ko na hukum ka tabi gashinka ya yaya mai ke faruwa kike ki kuma haka yake zawo ran ka ina da gun bayyana to tunda mun gane wannan menene hikimar kafiri magagin mutuwar da zai kawo wahala ba mummuni kuma ya wahala saboda shi wannan magagin mutuwar wannan wahalar gudumin gobe din ragowar zunuban da suka rage masa ne wanda Allah baya so ya kama ka da su sai a kan ba ka wahala in kin gama kira ya sai a zalila ranar zafin zama sai aljanna ina ba ta yi wasu wannan masa'il ne waɗanda suke da kika su ya kuri da wani lokaci na mutane kan waɗansu matsaloli na aƙida da kika saboda galibi galibi da ta tafi waɗanda muke koyon aqida a gida da su za su samu da tafi waɗanda ba su koyi irin wannan da wannan ba da su tafi ne na asalan wanda suke da na ahlus sunna ba ko ne to ne rubuta mun taka da na shi kaza na shi kaza game da jawhar tauhid da waye da waye da waye da waye ka koma kai karatu a nitsi ka koma kai karatu ka san mu da kuma ni na san mu da ka je kai karatu a nitsi aqidan asariya ne aqida ko wanda ba sa shigar da al'amal fi musamman iman inda ka san ashari shi da ka je karanta su da ka san me yake shine ashariya da ke kada cewa aiki yana cikin imani aqidar ahlus sunna kuma aiki yana cikin imani to kuma yadda da cewa imani yazidu wa yanqus ya danganta ne yadda ka shigar da ayyuka cikin imani ko kuma shigar da su ina ga bayan fahimta saboda haka koma kai karatu a nan eh karka damu kar a guda ka kar a kammala ku kai ka ce kaza kaza kaza wani malamin ka yace kaza wani ka zo kai mukabala shi zai da kansa ya san yadda kuma da mutuna mun suna yayin inda idan za ka tun yayin sai zo idan za ka tun yayin sai zo to ni kuma abin da ya ban koya mishi ba saboda ni a cikin sa akwai da yanzu kuma ba gane kuma ba ku ga idan yi mukabala da gabar sai ya shahara saboda sunan Jafar ko da haka ba ta ka ka kunku je Kano ya je Kaduna ya je Kamaru ya je Shadi amma yanzu a Balerin ba a kun sunan Shadi ko a wuri ta ba ba a kai daga nan idan yayi ba ko da mutum da zai ba tsakanin da Allah ba haka yana ba ya ba da kishi na ganin jami'ar koma yanzu ne sai a zai da zaka din a zai da zaka din kaga wanda bai taba sauraron sa ba albarkatun Jafar zai saurare shi to ni ko wanda nake zamu muqabala da su wanda nake idan dai har sun isa a muqabala da su to su ne manyan a kafira mun ne hakan nan ne su da suka sai ke tara biyar suka kai kara gaban mai girma da zuwan bargo suka kai kara gaban gwamna suka kai kara mai ne ko irin wannan sun sai aka tauna da su dan kar da kafin su mun yani sai aka tauna da su kuma idan zan ga tauna da su ko littafi da mun tafi da shi da kano ba kai zan da kan karma ne ala darari din ɗaya daga cikin manyan shugaba na garin nan shine sai Allah ya miskin ba Allah barai su da ku da abin da kuka bukata hakan duk abin da kuka bukata rayuwar labarari ko da lafiya cikin sauransu sai ce to su wanda suka kai karin nan da wanda suka ta hannu da waɗanda waye ake musu kasa a sai mai wayen da shi da musu hannu ba amma sai sa kusa ko ku kai ku cikin sai mu taru a gannan a wasu ko muna roƙon alfarma daga wajen mai girma sai hun barno sai kira yin sadarsa sai mu tun da shine uba shine kaka ne sai hun barno daular musulunci garin qur'ani sai mu tuti nan mai girma mun zo wajen ka a kira yan jarida da kuma suna kwalin da waye da ma'aikatan tsaro a tattauna wani ya kawo rigina ne wai Ja'far da mai da mai yake ne ne hujjarsa su waɗanda suka ce da haka ba me ya hujjar su ذلك ما كنت منه كبير ونفق بالسوق فكم بدأ وانفق بالسوق ذلك يوم ran kafin kiyama kenan Allah ce zalika yawmul wa'id wannan shine yini na alwa'i wato yinin markon azaba da wanda suka kafin ubangiji yinin da za a danke su da azaba kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya rayuwa za ta yi mun daɗi alhalin mala'ikan mutuwa ya cusa kaho a bakinsa ya karkatar da kansa kasa jira yake a masa izini ya busa ya busa kiyama kai a yanzu zan da ake kahon da bakinsa jira yake ake da shi busa sai ya busa wa min fa tisiru zalika yawmul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'a kowace rai za ta zo a wannan rana tare da ita sa'iqun akwai mai kora ta cikin mala'iku wa shahidun da mai ba da shaida a kanta shi ma kuma cikin mala'iku za a ce da dan adam laqad kunta fi ghadwatin min hada hakika ka kasance hada dangane da wannan yini da ake muka wa'azi ake ma gargadi akai fa anka bifa'aka a yau sai muka yaye maka mirbin zuciyarka muka yaye maka kallabin al'amari ta kiyama ga ta fa basaruka yau yawma habib a yau kan ganinka yana da matukar kaifi dukkan kowa ranar tashin kiyama ba wanda yake kafirci kowa ba imani zai sa wannan ranar sai dai wanda ya da shi daga duniya zai amfani wanda bai da shi daga duniya ba kowa zai amfani kafirai din ma wani zai sa Allah ce asmi'ihim wa absir yawma yatina ذاك ما مات الجنس ذاك ما مات البكيرة لجنس يوم يكون ملام الرجل ملا وليس رائد المجرمون ما تسور أتوه إلا ربهم ربنا أبطرنا وتبعنا فارجئنا نعمل صالحا إنا موقنون تبقى جملة أسمية إنا موقنون بل من أبو إلي الجنة بكتك وتبكتك إلا من الله تبقى تسيني لكن كنت في غضة من هذا ka kasance da ka gafala in ana wa'azi ba ka ji fakka kafna an ka a yau sai muka yaye maka mulkin idan ka fa ba kan yawma mahdi ganin ka yau mai tsananin kaifi wasu ne mai kauri mai kaifi ba abin da za ka ga wa yace haza ma ladayya ati wannan shine abin da na samu halarta tare da shi na aikinsa mala'ika ya fito da takarda wanda ya rubuta dukkan ayyukanka an gane ko sai Allah ce alqiya fi jahannama kullu kaffarun alim alqiya kutai ku jefa fi jahannama cikin jahannama kullu kaffarun dukkan wani mai yawan kafirci alim mai saurin kai ko kuma mu'anidun lil haqq domin fa'ilun bi ma'ana mufa'il an gane ko kuma rabba akil bi ma'ana mu'asil kamar yadda jalil bi ma'ana mudal wato wazanin fa'il yana zuwa da dama da ma'anan mufa'il kullu kaffarun amin manna'in lil khair wanda yake mai hana alkhairi ma'ana baya kusa da zakkan dukiya alkhairi ce baya kusa kuɗin sa don sadar da zumunci ga shi da kuɗi yayyanka kannansa suna cikin wahala nawa ne za ka mutum babban asabiri a gari kanansa na gidan haya ba ya da gida nashi na kansa manna illal khair kenan makarfi wanda na gidan haya dan Allah tana gida na cikin wahala dangin su suna cikin halin kafani kai to shine manna ilal khair wanda baya fitar da zakka sannan baya sabar da zumunci da dukiyarsa domin dukiya yadda yake dole ne ka fitar da zakka haka kuma dole ne kuma ka sabar da zumunci da dukiya sannan manna ilal khair wanda baya sadaka kana bila duk ya kunshi wadannan ma'anoni mu'tadin kuma mai ƙetare iyaka ne dangane da haƙƙin mutane an gane ko shi ne shi da zai bayar da na kuma yi kokarin ya kwace maka ka yi aiki a wajenka ya hana ka haƙƙinka ko ya ba ka alaski a makare sai ka za ka ta zawa ala saboda shi babban ba inda za ka yi kara a kwatan maka haƙƙinka ya sau nawa ne za a ga mutane suna aiki karkashin wani mai kuɗi mutum tun da samartaka ta har ya shuka har ya kirkira kuma yana nan ba bambanci tsakanin jiya da shekaran jiya da yau kawai saboda yan jari yadda su yanke a karkashin su abinda sai ka sani su mawuɗi ɗan adam kawai su tsotsai tsurukiyarsa su amfana da dukkan inabi dinsa kamar da ba an halitta shi don su da yayin su in ba haka ba sai ka ga cewa mutane suna bayayya da yaron gida ma'ana na zama yaron gidanka ina nan karkashin ka har ka tsufa ka mutu kuma sai kuma ka gadar da wuri ƴaƴan ka yadda za su gaji dukkan ka ni su gaji da zama yaron gidan su bayan duk a gaban su aka haife ni dan Allah masu kuɗin da za su wannan imani ne wannan musulunci ne wannan imani da wannan mutunci ne ba abin alfarin da bane da a ce ga yaron ka wani kaza shi ma ya zama kaza ga yaron ka wani kaza shi ma ya zama kaza mamma'un bil khair in kana da mamma'un bil khair masu ilimin ne Mu mu'tadin mai ya ta murid ko mai shakka ne da rasatin kiyama kamar shakka yake bayyana ma akwai ka ko bayanin da ake za a yi kaza za a yi kaza bai gama yadda da yadda ba ɗaya ba yana ganin da haka bane wakili bai akwai wani abu da za a ce a canza zantar kamar a sa abin da za a faɗa Allah idan ya fi a canza lissafin da haka bane ba Allah bai ja'ala ma Allah ilahan akhar shi ne wanda ya sanya ma Allah tare da shi a ko wani abin bautar yana bautar masa fa alqiyahu fil azabi shadid ku je ku je ka fil azabi shadid cikin azaba yadda suke mai tsananin gaske to nan gurin ku lura sun ne a kawo al jahannama kullu kafari ani manna lil khairi mu'tadin murid tuffa nawa biyar kowace ɗan suna gadarwa da mutum mutum jahannama ballantana in yi da su duka dukkan yin zama karta mai yawan kafin cewa a ce kaza ce bai gaba a ce kaza Allah ya su nuna kaza ce bai gaba ya ka za su kaza bai godiya ba karta amin mai taurin kai a faɗa muku gaskiya yau bai ji wata rana amin ta wata rana amana ta duk jiki manna in ya sai yau ya yi ruwa zai ya yi ruwa duk ran zai yi gobe da ya yi kuma gobe da juma da yana tarin zai ruwa manna in da sai mu'tadil da ya wawa in zuke wani yanzu ma yana kula mutum ya zai wawa in zuke wani da ya danne haƙƙin wani yanzu ma na tunanin ya zai danne haƙƙin wani mu'tadil su kenan kaga mun dukkan su su kofi ne waɗanda suke da hatsarin gaske sai dan adam yayi kokari ya tattabe su daga jikinsa amma in ba haka ba yadda Allah ke alqiya fi jahannam din ma haka za ta kirkin a wurin sai kuma kan kalmar alqiya fi'li mudari fi'li amr ne wanda aka yi umarni mutum bi domin alqiya alif tasliya an gane ko to wannan alqiya din dawa ake shine malaman tafsiri suka maganganu wadanda suka ce alqiya din nan da shi mala'ikan da ake wanda ya koyo wa ja'at kullu nafsin ma'aha ta'iqun wa shahid shi mala'ikan da ya koro su zuwa farfajiyar kiyama shi ne za a ce sauke suka je ka cikin jahannama amma sai تنزيلا بالمفرد منزلة المثنى ولفظ المثنى أما أتفكرت من غيره saboda akwai ka'ida akwai wata luga cikin lugan larabci akwai kabila cikin kabilun larabawa wanda in za su yi mutum ɗaya magana suna ba su da nuni da mutum biyu shi ne zaka duk yawanci a biya a tsiriya na jahiliya din nan suna budewa suna magana da mutum biyu ke ba mutum min zikra habibun wa da bi da lawa bayna dakhuli fa awmali kifa kaga ai kifli asalin ka amma kuke kifa da mutum min zikra habibun wa manzili da sauran su da ire-iren su suna nan da yawa to kenan mutum ɗaya ake yawa magana shi ne wannan mala'ikan sai amma sai aka ce alkiya kun yi magana da farko magana ta biyu alfiya suka ce asalin zancen alfi shine fi'ilin to sai aka yi tawkidin sa da nuna tawkid al sai aka ce alfiyan daga baya sai aka yi ibidamin nuna tawkid al alifan aka mai da ta alif aka ce alfiya saboda haka tawkidi ne wannan alifin din asalin ta mujmala ne nuna tawkid al ina fara kun kaga dai mutum da ake wa magana kenan aka ce alki ya fi bi kullu kafarin amin wadan kuma malaman suka ce a'a yuda san da mutum yake gaba ta ba za a kullu man kullaha sa'iqun wa qabil da shi mala'ikan da ya tsoro da mai shaidar za a ce da su alki ya fi jahannama ko ke su kori da ita jahannama illa ya ta alqahu hadha بقوته وذاق بشهادته عليه su biyun suka yi tarewa suka jefa shi dan wato ya ba da shaidar da aikin sa wannan kuma ya suka an a ba su biyu suka suka jefa su ina alqiya bi jahannam kullu kaffarin alim man nabi lahu sirru mutu bin murid alladhi ja'ala ma allahi ilahan akhar قال قومه ربنا ما أطعمته sai sahibinsa ya ce da shi rabbana ya ubangiji ma atqaituhu wallahi ba ni na halakar da shi ba walakin kana fi dalalin ba'i sai dai dama shi ya kasance cikin kasa ba'idin wanda yake mabayyani kala sai ubangiji ya ce la tastaqulu ladayya kan ku ta ku yi husuma da jayayya a gabana wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id hakika tuntuni na riga na gabatar muku da firgici da tsawarkuwa amma ba ku firgita ba ba ku tsorata ba da haka ma yubaddalu qawlu ladayya a yau kan ba a mutum yuzanci a wurina wa ma ana bi zallamin lil abid ni din nan ban zanto mai zalunta ba to a can kaza an ce wa qala qarinuhu hadha ma ladayya ati yanzu kuma an ce qala qarinuhu rabbana ma aqdaytu القرين الأول ليس هو القرين الثاني القرين الأول هنا في الملائكة قال قرينه هذا ما الذي يأتيك wanda yake tare da kai cikin malaiku kenan amma alqarinu tsani wanda yake tare da kai cikin aljanu an gane ko dan ya tabbata a cikin hadisi tabbatacce wanda imam muslim ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud manzon Allah ce ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinu ku babu wani mutum ba sai an wakilta masa qarini hu min al-jinn wanda yake tare da cikin aljanna wanda zai ga ummata ka da mummunan aiki qalu sahabbai suka ce wa iyyak ko da kai ma wannan dan Allah qala wa iyyaya ko ni din ma akwai aljanna tare da ni illa anna Allah a'amani alayhi sai dai Allah ya taimake ni a kanka fa aslama sai ya musulunta fa la ya'murni illa bi khayr ba ya mu umarni sai na alkhairi amma a nan gurin kowa daga cikin masu yake dan zuwa karbi shi da wata rana ce da mutum kamar azirin mu'mini na wata rana kuma mun rubuce ya yana ɗan jirin kenan kowa yana da kare daga cikin mala'iku da kuma kare daga cikin aljanna an gane ku shi ne manzon Allah ke cewa eh, shi dan adam wato dan adam yana da lamma daga cikin daga mala'ika yana da lamma daga aljan wato lamma daga daga wurin mala'ika shine wato mala'ika ya tafi jikinka dan ya zagara da wajen ayyukan alkhairi lamma ta bangaren aljan shine aljan ya tafi jikinka dan ya zagara da wajen ayyukan barna ai ka ka barna su kafirci ai ka ka wato ka ne suka abin da su ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى فلا تأجر عليهم إنما نؤذ لهم أذى ده هذا أظن به كارثة الجن الجنة كيف تأتي أتنك أظن به كارثة الجن الجنة كيف تأتي أكنت شنو ذكر الله ذكر إن من أكار من أتوا شنو كل ذكر كان بسر من الجنة ده هذا أكتي ومن يأتي عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب dukkan wanda ya kawar da kai baya cikin din ya makantar da kansa ya makantar da zuciyarsa baya cikin ubangiji to Allah ya so mu dora sai dan kansa kanta fa huwa lahu qari to dan to tare da kai to yana ne ya taɓa masa da aikin barna yayi har ku zo ta ku kuma gaba da ayyukan ka ba mu ko to sai ka ya ubangiji ga wanda ya sani sai ku nuna shi kuma sai ce rabbana ma aka bai wallahi ya ubangiji ba mun halakar da shi ba walakin kana sai da lamun da'i shi ne ya zaɓa wa kansa ta farko kina wannan kina cewa aljanna ya halaka ni shi kuma ya cewa ni da halaka da shi ba sai Allah ya ce la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum ma yubaddalu ladayya wa ma ana musu yin ba musu bane shi sa ko da wannan kuma da yi da shi da wa qala shaytan lamma qudil amru inna allaha wa'adakum wa'ada hatta wa'adtukum haka ne sai Allah ya muku alkawari na gaske amma ni ma muku na bogi da haka na saba muku aka ji dan gaba a hudu da hudu cikin wani kuma gaba wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum ba wata hujja da nake da ita da nuna muku ba karfi da kuka ta ku kiran ku ne ne ku ruwa ne ku lafi kuka ansa da haka fala ku lumuni wa min anfusakum ayi karku zargi ku zargi kawo ma ana bi musrifikum wa ma antum bi musrifi ni ba zan iya taimaka muku kuma ba za ku iya taimaka ba inni ya ma astaqamu min qabl wa inna zalimin lahum azabun alim shi yasa ba abin da zaka yi shine zikiri kuma zikiri kamar yadda muke zaka samu rana tawa wallahi zikirin ka da zai zama sai da sai kai koyi da annabi duk kalmar da za ka yi zikirin Allah bai ta mutakar ba da bakin annabi take ba kuma ba kai yadda annabi yake ba ka tabbatar bid'a kai idan kuma kai bid'a Allah ya dauki zuci da karba ba tunda manzo Allah ya ce mana hadu bi amri ma hadha ma laysa minhu wa huwa rabbuna a wata riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna wa huwa rabbuna abdullahi da azabu ce mafi dafin aiki a duniya shine aikin da bid'a din dake mafi lalacewar aiki ka wahala babu lada saboda baka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da karshe akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ranar tashin kiyama za a ga wani wuya ya fito daga cikin wuta wuya ba ba tare da cikakken kai ba yana da ido biyu yana da kunne biyu yana da harshe da yake magana da wannan wuyan da ya fito dungume da cikin wuta sai ke in ni wakiltu bi talata an wakilta ni in azabtu nau'in mutane guda na farko kullu jabbarin ali dukkan wani mai girman kai wanda baya karɓan gaskiya na biyu man ja'ala ma Allah ilahan akhar dukkan wanda ya sama Allah kifiya na uku al-musawwirin masu hoto masu surata abu ko surata wa kana nawa ce kana uku ce da wanda ake mai hoto mai da kuma wanda ake mai zane wato wanda drawing din su za da kuma wanda ke da kamera wanne ne zai shiga wanne ne ba zai shiga ba wannan gobe insha Allah ta'ala za yi wala game da wannan muka fara da Allah ya